Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shahararren littafin namu mai suna matar gwamna. Muna roƙon idan wannan shine zuwanki na farko, ku zuwanka na farko da ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa sai da za ku dinga samun sabbin shirye mu. da zarar mun ɗora. Bismillahirrahmanirrahim. Matar gwamna kashi na arba'in da biyu. mai martaba sarkin congo bai samu amsa kiran first lady bilkisu katalla ba sai ya aika mata da wakilinsa wato galadiman gari wannan abu da ya so sarin bilkisu don a ganin ta in dai gwamna na da ikon ya kira sarki ya zo to ita ma tana da wannan damar haushi ya sa bata sanar da galadima ainihin dalilin kiran sarki da ta yi ba ta dinga tufka da warwara kan yadda za ta bullo wannan lamari karshe ta yanke hukuncin tana dawowa daga tafiyar da za ta yi za ta je fadan da kanta ta faɗa mai martaba abin da take so gwamna yana zaune a sa yana duba wasu takardu ya ji sallamar mace saura kaɗan ya kira asiya saboda ji ya kamar irin sallamar ta ganin ƙanwar matarsa sai ya sake fuska yana murmushi ya ya fushi sosai nake da kai shi kenan yanzu idan mun kira ka ba za ka ɗauka ba kenan da dai na san yayanmu ba haka yake ba sadiya kenan na isa na share kirinki. ya faɗa yana duba wayar sa sai gashi miss call ɗinta har uku ki yi haƙuri wallahi wayar a silent take saboda ina aiki ba wani tun kwana hudu da suka wuce nake kiran ka baka ɗauka yanzu ma hira na kira ta ce min kana gida shi yasa na zo gwamna ya haɗa hannunsa biyu ya ce afuwan ƙanwata kwana biyun nan aiki ya yi min yawa zama ta yi kujerar da ke ofisit ɗinsa ta ajiye jakar ta ƙasa sannan suka fara gaisawa duk cikin cousin ɗinta maza kai har matan ma sai fuddin kaɗai ta yarda da shi kuma ta saba da shi har suke mutunci sosai duk da ba kowa ba sa jituwa da matarsa yaya ba maganar siyasa ya kawo ni ba don na san kai kanka ka san people a disadvantage in your government gwamna ya sauke ajiyar zuci yana kawar da kansa daga kallon halima kacalla maganar anta asiya na zoyi yaya congo prison tun da aka kai ta can amma duk lokacin da na je sai a hana na ganin ta me yake faruwa ne wai Sadiya, na sani kai gwamna ne but kenan idan kai baza za ka je ka duba ta ba, sai mu ma ba a bari mu ganta ba. Wannan kuwa anya da ƙanshin gaskiya ni yanzu zuwan da na yi na zo ka rubuta min permission ne a bari na ganta duk lokacin da na je duba ta. Na da ta shigo falon da gudu kamar wacce aka koro ta. Dadi, yayi Bello ya ce na kawo maka ki, maimakon ta bashi ki ɗin a hannu sai ta jefar da shi ya faɗi gefen ƙafarsa. haba nana idan kika same shi a kafa yanzu me zaki ce anti halima baki san in ina buga basket basketball ba na san ba zai same shi ba ai Halima ta rike baki tana mamakin wannan kalar rashin tarbiyya. Gwamna ya ɗauke zancen da cewa Nana kira min shi Bellam. Har ta fice daga falon Halima ba ta daina mamakin Nana ba. To, dai ita an ce mata tunda ta dawo gida santa ta canja amma gaskiya bata ga canji ba in dai wannan ake kira da canji. minti uku sai ga yayi bello ya shigo halima na ganin sa ta fara murmushi tana faɗin mu yayi bello ya zauna a ƙasa yana gaishe da gwamna bello na ga ka aiko da ki ɗin mota na ni kenan Allah ya ja zamanin ka zan koma ƙauye ne dama Asiya ce ta ɗauke ni aiki kuma bata nan ai haka kuma ya kamata ka zauna ka dinga kai su su maye makaranta yayi bello ya sosa kai ya ce mai girma ai su ta koma cikin makaranta da zama kunya kansa ya ji kan rashin sanin halin da ƙannan matarsa suke ciki ka rike kiɗin akwai aikin da zaka min nan ba da jimawa ba gwamna ya sa hannu ya ɗauki ɗin ya miƙa wa yayi bello yayanmu idan aiki kake nema zan baka aikin tuki. dama kwana biyun nan idan ina tuƙi sai na dinga jin ciwon kai yayi bello ya ce to ai ni direba ne ba likita ba direba na maganin ciwon kai ne me halima za ta yi banda dariya gwamna ma sai da ya ɗan murmusa lokacin da yayi bello ya miƙe zai tafi halima ta ce don allah ka jira ni idan na gama da gwamna za mu kai wa yar uwarka ziyara da gaske yaya bello ya faɗa cike da ɗoki ya yi kewar ƙanwarsa ba kaɗan ba Allah Halima ta kwaikwayi maganarsa bayan tafiyarsa Halima ta kalli gwamna ta ce Your Excellency ka rubuta min permit ɗin gwamna ya ce ina zuwa shigewarsa ɗaki ke da wuya Alhaji Abdullahi ya shigo falon sai wani kamshi yake ta zubawa Hali dubu ya faɗa ganin Halima zaune tana danna waya. Firgit Halima ta yi ta miƙe tsaye tana dafe ƙirjinta. Jikinta ya shiga ɓari saboda sunan da ya kira ya tada tsohon gembo. Manyan mutane kenan ke ba a ganin ki ma yanzu sai an yanki tiket. Miye sirrin na ga kin wani fresh ba. Alhaji Abdullahi ya faɗa yana kashe mata ido. Hali dubu lafiyanki ya faɗa yana matsowa kusa da ita. Don't touch me, don't touch me, don't touch me. Ta faɗa da ƙarfi sai da Abdullahi ya ja baya a tsorace. Sadiya a yi oke? Gwamna ya kira ta cike da damuwa. Kina masa kai ta ci zauna tana haɗa hannayenta da suke bari. Jiki a sanyayi Alhaji Abdullahi ya kalli gwamna ya ce, Na zo a bad time, dama maganar bikin yarka ce na zo na ƙara jaddada maka cewa sati mai zuwa ne, ba zan karɓi uzurinka ba. Of course, ta ya zan yi musun auren yata? Alhaji Abdullahi ya kalli Halima ya ce, Ni kam Halima yaushe zaki kawo mana angon ne? Gashi duk 'ya'yanki suna ta tafiya gidajen mazajensu. su. Hawaye ne ya fara sulaluwa a idon Halima Katalla. Ta yaya Abdullahi zai samu nasara a rayuwarsa bayan abubuwan da ya aikata? Ta yaya zai samu damar aurar da 'ya'yansa bayan ya ɓata mata rayuwa? Ta yaya nashi 'ya'yan za su samu miji amma ita ta rasa? Ta yaya zai iya buɗan baki ya mata gori bayan ya barta da gyamban da har yau tana jin raɗaɗinta? Shekaru ashirin da hudu suka wuce ba za ta manta ba ko da shi ya manta ita ba za ta manta ba. hali dubu sunan da yake kiranta kenan a lokacin har ta sake da shi a matsayin babban yaya ba sau ɗaya ba ne sau biyar sau biyar ya mata abinda kuma ƙinta ba zai so aiwata wa 'yarsa haka ba a wannan shekarun aljanu aka ɗauka suka shafe ta aka dinga neman magani har maiduguri kafin daga baya hajiyar saudiya ta tafi da ita wani zuwan da ta yi lokacin shi abdullahi baya ƙasar ya tafi mastan nashi sai da ta shekara biyar a saudiya kafin ta fara dawowa daidai akwai lokutan da ta tsani maza gaba ɗaya akwai lokutan da ta ce ba za ta yi aure ba saboda da ganin maza da take tamkar abdullahi idan shi ya manta komai ita ba za ta manta abin da fuskanta tana shekara tara ba jakarta ta ɗauka ta fice daga falon gwamna yana kiransa amma bata kula shi ba bayan fitar ta gwamna ya harara abdullahi ya ce allah ya shirye ka ban san yaushe zaka girma ba ta yaya zaka faɗa masa irin wannan magana ka san halin da take ciki son ranta ne ta auren ko baka taba kawo mata miji ta ce maka ba ta so alhaji abdullahi ya shiru yana jin zafin abin da ya aikata a shekarun ƙuruciyarsa ba zai iya tuna ba yanzu amma ya san laifin da ya aikata Fitowar da halima ka tallata yi cikin kuka zuwa shigowar ta mota duk akan idon yayi bello ne ko da ta shiga motar kifa kanta tayi yi tana kuka da da ta sani kuma ta faɗa wa babansu amma a lokacin sai ce waye idan halima ta ƙara girma zai sa abdullahi aure ta bai da halima ta gama sakandare matan abdullahi biyu lokacin da halima ta ƙara digiri ɗinta na farko sai dadda ta sake yi wa babansu tuni akan alkawarin amma da ya tuntuɓi halima da magana cewa ta yi idan aka aura mata abdullahi kashe shi za ta yi ta kashe kanta shi yasa aka rufe maganar har dadda ta rasu rashin auren haliman na damun ta, musamman idan ta suna abin da abdullahi ya mata wacce ita ma bata sani ba sai a lokacin da ake yawon neman magani bayan abin ya faru kusan satuttuka ma Yayi Bello ya fara buga glass din motar, Halima hakan yasa ta ɗago a firgice, kokarin goge hawayen ta yi sannan ta sauke masa glass din ta kakaro murmushi ta ce yayin mu Hajiya Halima kina lafiya kuwa me yasa miki kike kuka ba ko ba komai wata kawata ce aka ce ta rasu zan kira ka gobe idan zan je ganin Asiya da kaka ta rufe glass din. Yaya Bello ya bi ta da kallo yana mamakin wannan lamari don bai yarda dalilin kukanta kenan ba akwai wani abu a ƙasa. Karfe tarin dare ta kira shi a ta ce ya kawo mata irin abubuwan da yake sha yake manta damuwarta. Hajiya Halima anya lafiyar ki kuwa abin da ni ma ke kokarin daina sha kike son sha. Ya zan yi yayanmu ya zan yi har yana da bakin yi min gori saboda zai aurar da irsa ba zan taɓa yafi wa ba ko a lahira ba zan yafe masa ba ta karasa magana tana fashewa da kuka ya yi bello ya shiru yana sauraron kukanta ya ma rasa mai zai ce duk da a ah, da haushi take bashi amma yanzu ji yake ina ma yana da abin da zai share mata waye ya yayi mata ta kusan minti ɗaya kafin aka kashe wayar ya sake kiran nambar amma ba amsa ba ta ƙarshe kuma da ya kira ya ji wayar a kashe hankalinsa ya tashi da ta fara maganar kayan maye kada kada fa ta je ta aikata abin da bai dace ba isowan ƙauyen su ya taɓa rataye kansa a jikin bishiya aka dinga cewa hauka ce ta kama shi wasu kuma suka ce damuwa ce ta mai yawa kasa hakuri yayi ya tafi ya ɗan motar asiya sai ka talla house kwakwasa kofar ɗakin da ake yasa halima ta sassauta shekar kukanta an ta halima wai bello na neman ki a waje an halima kin yi bacci ne bai aikin nasu indo ba dai shirme ba kam halima ta goge fuskar ta ce indo ki ce masa nayi bacci an ki ce me halima ta dan ɗaga murya ta ce ki ce masa sai kuma ta canja ta ce ina fitowa minti goma sai ga ta gaban yayi bello da ke tsaye gaban mota yayin mu zuwan dare haka yo ai kin tsorata ne, babbar mace da kuka ai akwai damuwa dama kuka na yara ne kawai a'a sai dai ina tsoron kada ki rataye kanki irin na isu shi ma lokacin da yake kuka kowa ya ɗauka aljinu suka buge shi halima ta yi murmushi mai ciwo sannan ta ce ba zan rataye kaina ba yayan mu. sai yanzu na ji hankali na ya kwanta to sai da safan mu jiya waye zai buɗe mota ya ji ta ce yayin mu ka aure ni dan Allah ya yi balle ya juya kai gefe da gefe dan ya tabbatar da wani ta yi maganar ba da shi ba sai da ya ga babu kowa su biyu ne kawai a wajen ko baka suna ka aure ni ni ina son ka Asiya da Madance sun ɗinke sosai cikin kwanakin nan. Madance ta mata alƙawarin matuƙar ta Cita a wasan cis da suke bugawa za ta bata tarihin ta dalilin ta a wannan kurkuku. Har yanzu Asiya bata gama gane wasan ba shi yasa ko minti goma ba a yi majin chess ke cin ta. Laratu da Jifi sun zama 'yan kallo a ɗakin don walwalar da ba su taɓa gani a wajen madancis ba suke gani yanzu tunda Asiya ta zo ɗakin su. Mami don Allah ki faɗa min ina zan iya ƙarawa da ke bayan kin ɗau shekaru kina bugawa madancis ta yi murmushinta na manya ta ce baki da haƙuri kuma kina da gaggawa wannan su suke sawa na cinye ki tun a tashin farko asiya ta zumbar baki tana jujjuya night ɗin da ke hannunta ta sake ganin board ɗin da kyau sannan ta maida ta ɗauki queen madance ta ce good mo tarayya da wannan mata ya sa asiya ta rage saka damuwa a ranta in fact ita ma karatu take yi a duk free time ɗinta tunda ba laifi a saka ta aiki Ranan kwatsam sai aka kira ta wai tana da baƙi. Jiya barista Zaituna ta zo mata da albishir akan za a fara sauraron ƙara a kotu. Nan da kwanaki tara masu zuwa to waye kuma suka zo banda lauya ta babu wanda ya taba zuwa duba ta lokacin da ta fita sai ga Halima kacalla Sumayya da kuma Jummai suka dinga ihun murna lokacin da suka ganta kamar wasu yara ƙanana abinci mare da lafiya su kawo aka haɗu aka ci duk yadda Asiya ta daure sai da ta hawayen farin ciki ba don komai ba sai dan yan uwa Rahama ne labarin 'yan gidansu da ta samu da kuma dawowar Abba da Ale daga maka ba ƙaramin daɗi ya saka ta ba. Antasiya karki damu yanzu kam duk sati sai mun zo miki gwamna ya ba mu permit babu wanda ya isa ya hana mu ganin ki asiya ta ce nagode ta halima ki hakuri na san kina tunanin bai damu da ke ba amma wallahi ya damu ban san dai ya zan faɗa miki bane amma kamar ya isa baya hayyacinsa kowa complain yake na gode sosai na ta kaina ya maganar albino kuma asiya ta canza maganar dan ba ta son maganar gwamna dan yana taba mata zuciya Halima ta yi murmushi ta ce ni yanzu ni ma nake a wajen yayanmu amma na rasa gane kansa wai ce min yi na yi hakuri ba zan iya ba zai iya da ni ba wani yayanmu halima ta ɗan rufe fuskar tana dariya dan allah ya yi bello kike so sai kuma ta yi saurin canza maganar da cewa kai na yi murna allah ya sanya alkhairi idan ya amince kin san yayin nake kamar mai matsa matsai in ji kin gane asiya ta saka dariya har da ta fanu rabanta da dariya har ta manta bilkisu katalla ta gama tsare-tsarenta ta je fada macijiyarta amma lokacin da ta yi wa mai martaba maganar sarauta sai yi biris da zancen duk da lallami ya yi maganar amma hakan ya fusata ta matuka har take yi masa ikirarin ita ma jinin sarauta ce mai martaba tsohon mai dattaku ya mai da martani da cewa uba yake gare ta idan har tana tunƙaho da jinin sarauta to dole ne ta yi wa magabatanta biyayya bacci ranar ƙawar ciwo ya yi don ko da ta kwanta maganganun mai martaba ke yawo a kunyarta sarautar gimbiyar Congo take so kuma ko ana so ko ba a so sai an bata wannan sarauta zuwa safiya wani tunani ya faɗo mata idan ta saka aka tsige sarki aka kuma ɗaura mahaifinta babu ma sarautar da take so automatically ya zama nata da wannan tunani ta tunkari ɗakin gwamna saifuddin katalla